Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji irin ƙoƙarin da 'yan majalisar dokokin jihar Adamawa ke yi wajen farfado da yankin da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ƙorafin da wasu 'yan Najeriya suka yi game da sayan motocin hawa masu tsada da 'yan majalisa wakilai suka yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batun na sayan motoci masu tsada. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Yau ake gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a jihar New York inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa Hillary Clinton 'yar takara karkashin tutar jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kan gaba. Idan Clinton ta sami gagarumin nasara zai sa ta kara kusanta kasancewa mace ta farko da za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa karkashin babbar jam'iyya. idan kuma donald trump hamshakin ɗan kasuwan nan ya sami gagarumar nasara wanda bai ma taɓa rika mukamin siyasa ba shi ma zai sami ƙarfin gwiwa yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar shugabancin ƙasar clinton da trump suna da alaƙa da ta kudda kudda jihar new york clinton da ta ƙaura zuwa jihar ta lashe zaɓe zuwa majalisar dattijai har sau biyu a jihar yayin da trump kuma yake da ƙaddarorin gine-gine da dama a jihar da wani ginin gidan kwana na kawa da ake kira da sunansa binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna uwar gidan tsohon shugaban ƙasa bill clinton tana gaba da sama da maki goma kan abokin hamayyar ta dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar vermont bernie sanders wanda yake sukar alakata da manyan cibiyoyin kasuwanci trump yana da kimanin kashe 50 cikin 100 na kuri'un 'yan jam'iyyar democrat a wato republican a jihar new york gaba da abokan takararsa biyu senator ted cruz na jihar texas mai tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma gwamnan jihar ohio john kasich wanda yake kira da a sake lale a harkokin gudanar da mulki daban da salon da donald trump ke gabatarwa Wani gungun mayakan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasa Afghanistan yau talata da asuba, inda ya kashe akalla mutane talatin ya kuma raunata sama da 327 bisa ga cewar jami'ai. Maharan sun kai harin ne a ginin da hukumomi suka ce ofishin jami'an tsaron ƙasar ne da ke aiki ƙarƙashin cibiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan da ke kare jami'an gwamnati. Harin na yau ne da wato harin da ya auku ne da misalin karfe tara agogon kasar lokacin da wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa nakiyar da ke dankara a motarsa a kofar shiga harabar ofishin. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Sadiki ya shaida wa manema labarai cewa an dankara motar da ɗaruruwan kilogram na nakiyoyi ya kuma ce ana kan gudanar da bincike domin tantance yawan maharan ya kuma ƙara da cewa an samu sakacin tsaro da ya haddasa harin da aka yi a wanda ya janyo hasarar rayuka. jami'ai sun ce musayar wutar da aka ɗauki sa'o'i ana yi bayan harin tsakanin jami'an tsaro da 'yan afghanistan ya hallaka duka maharan inda biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu shugaban ƙasa afghanistan ashraf gani ya kushe wa wannan harin daga kausan lafazi ya ce wannan ya nuna cewa za a ci nasara akan makiya idan suka yi yaƙi gaba da gaba da dakarun tsaron afghanistan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin inda ta wato inda kakakinta zabihullah mujahid ya ce duka maharan uku sun yi ɗamara ne da jigida ƙuna bakin wake to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta karrama waɗansu matasa goma daga ƙasashen duniya daban-daban gobe laraba sabili da yunkurinsu na kawo canji a zamantakewa a wani shirin karrama matasa masu tashi a ƙasashen duniya karan farko waɗanda za a karraman a bana sun hada da wani ɗalibin yankin falasɗinawa wanda ya ƙirƙiro da wani kulob ɗin muhawara da nufin ƙarfafa bayyana ra'ayoyi cikin kwanciyar hankali da lumana da wata mace daga malta wadda ta miƙa kai wajen gudanar da harkokin ilimi a yankunan karkara sai kuma wani ɗan ƙasar honduras da ya tsallake rijiya da baya daga harin bindiga wanda kuma ya kafa wani kulob ɗin wasan gudun katako mai taya domin matasa da ke fuskanta haɗarin shiga ayyukan aisha da wani matashi wanda ya kafa dandalin cuɗanya tsakanin mabiya addinai daban-daban a faransa sai kuma wani ɗan ƙasar kenya da ke ƙarfafa sasantawa tsakanin kabilu da wani matashi ɗan ƙasar afghanistan wanda yake mai da hankali wajen inganta cuɗanya tsakanin ƙungiyoyin al'umma sai wata mace mai fafatukar inganta rayuwar mata daga ƙasar tunisia da kuma wani matashi ɗan ƙasar joja wanda yake yayata aƙidar zaman lafiya ta wajen amfani da kimiyya ta zamani da wani ɗan rajin yayata bunƙasa harkokin matasa daga nyamar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da waɗanda rikicin boko haram wato yayin da waɗanda rikicin boko haram ke ci gaba da komawa garuruwansu wani batu da ke tasowa shine na tallafawa waɗanda suka koma suke kuma komawa da abinci da kuma ababen more rayuwa musamman ma a wannan lokacin da aka fara harka gona za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na ibrahim abdulaziz kuma don ganin an tallafa waɗanda ke komawa ne ma a jihar adamawa ɗaya daga cikin juyoyin da rikicin boko haram fi shafa ya sa 'yan majalisar dokokin jihar kafa wata doka da za ta kafa hukumar da za ta ke sa ido kan harkokin yankunan da aka kwato to ko ina kwana a wannan yunkuri honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ke wakiltar maza barhon? ɗaya daga cikin garuruwan da a baya fada hannun 'yan boko haram shine ma ya kawo batun a majalisa wato eh, wayanda abubuwan nan ya same su wanda ni da nake magana ina ɗaya daga ciki babu abun da suke bukata iyaka a zo a gyaggyara musu abubuwan da suka lalace kuma a tabbatar an yi su musu magana wannan abun daga wurin allah ne daga wurin ubangiji ne su yarda da ikon allah kuma a sama musu abun yi eh, haka kuma a ma'aikatar kiwon lafiya da ma'aikatar ilimi a samu a gigina su to ba za a samu dama a yi wannan ba sai in an yi doka to ko mai gwamnatin jihar za ta ce game da korafin da ake na cewa tana shakulatin bangaro game da halin da al'ummomin da suka koma ke ciki a yanzu kwamar da ahmad sajo shine kwamishinan yada labaran jihar adamawan mu muna bayarwa jami'o'i masu ba da gudumawa suna bayarwa na lura cewa ai international rescue committee sun bude office a mubi north east regional initiative sun bude office a mubi duka an bude ofisoshi yanzu haka ma jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema na facen sun dukufa wajen tantance halin da ake ciki a yankunan da aka kwato kuma kamar yadda babban jami'in hukumar a jihar adamawa sa'adu bello ke cewa yanzu hankula sun kwanta kuma jama'a na cigaba da komawa garuruwansu. alhamdulillah ya gurgudo wadda inda nan jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa ah, kuma da yawan su sun koma kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna saboda considering yanzu da damuna tana karatowa. To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da kasar kamaru ke haramar izakiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar kusan dubu shida kuma za a jibge su ne a jihar adamawa batun da gwamnatin jihar ke neman ɗauki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya jama'a Najeriya um, talaka da sarakuna da kuma aikatan gwamnati Alhaji Musa. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wata rigima na neman kunno kai akan batun sayawa 'yan majalisar dattawa motocin da kudinsu ya kai sama da naira biliyan hudu. Wannan batu ya fusatar da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Wabba har ya aiki wa 'yan majalisar dattawan da wata takarda ta musamman cewa su mayar da motocin ga Madina Dauda da ƙarin bayani. comrade ayuba ya ce matakan da majalisa ta ɗauka ba daidai ba ne a wannan lokaci da 'yan ƙasa ke dakon kasafin kuɗi da ka iya sauya musu rayuwa ko da yake 'yan majalisar dattawan sun ƙi cewa uffan a kan batun sayan motocin na tambayi ɗan majalisar wakilai musa sarkin adar ra'ayinsa a kan koya yake kallon wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka sai ya ce irin wannan tambaya za ta fi daɗin ansawa daga wanda ke magana a madadin majalisa ko na dattijai ko na amma ni a matsayina na musa sarkin adar na san cewa wannan abin bai dace ba a halin da ake na huskanta musamman an ba mu aron kuɗi domin mu sai wannan motar to idan an ba mu aron kuɗi ya kamata kuma mu haƙura da motocin za a saya muna bai kamata an ba mu aron kuɗi ba dukkan mu an ba mu aron kuɗi mu je mu saya maka mota wanda wannan aro ne ana cira daga cikin albashin mu idan kuma an baka aron abin da zaka sai motar zaka yi aiki da ita menene kuma na a siya mata ofis wannan ra'ayina ne da za a tambaye ni wannan motar ni ba za a saye ta ba amma al'amarin da aka yi na al'umma da yawa taro kuma ita demokaradiyya mahirin jaya ake ɗaukar ra'ayinsu na tabbatar ba ni kaɗai bane akwai akwai na da yawa a bangaren bangaren majalisar dattijai ta sanatoci da kuma bangaren majalisar mutum wakilai na tabbatar da tambaya za a yi ne ba za a rasa iri-iri na ba wani za su ce wannan motocin bai kamata a sai su ba ko kuma ya kamata a dakata har a ga yadda tattalin arziki ya kara bunƙasa nan gaba. shi ma ɗan ƙasa kuma jigo a bangaren matasa ta jam'iyyar apc tijjani muhammad kyari ya yi tsokaci akan batun sayan mota motocin gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so a yanayin kasan nan yadda tattalin arziki yake yake yake yake kowa yake ji a jikin shi a ce kuma su 'yan majalisan dattijai ba sa duban talaka suna maganin cewa za su yi sababbin motoci kuma talaka yana nan abin da zai ci ma ba da shi ga ma'aikata suna nan albashin su ma ba a biya to ya kamata su ma su yi sacrificing kamar yadda executive ta yi sacrificing duk ba a yi maganan motoci ba su ma ya kamata su yi haƙuri a yi maganan najeriya ake ba maganan cewon interest in kanka ba a wannan lokacin ya wuce yaya mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum bashir baba ke nazarin waɗannan rikice-rikice a fannin siyasar ƙasar duk da ake tafiyar da ƙasa ya danganta ga irin yanayin da aka tsinci kai akwai ƙasashen da suke tafa da cikin dimokuraɗiyya ɗin da bisa tsarin mulki idan aka waye gari suka ga cewa tsarin mulkin zai kawo ma ƙasar su tarnaki sukan tattara tsarin mulkin gaba ɗaya su ajiye shi gefe guda su ci gaba da tafiyar da kasar babu tsarin mulki sannan kuma baya ga wannan ma ni a sani na ai akwai kasar ma da ɗungurungun ma ba ta da rubutaccen tsarin mulki kuma kasashen duniya da yawa suke kokarin koyi da ita wajen harkokin ci gaba kuma za ki sha mamaki ba wata ƙasa ba ce ƙasar da ta rene mu ce ƙasar birtaniya ƙasar birtaniya ba ta da rubutaccen tsarin mulki so tsarin mulkin nan da ya tanar da a zaɓen majalisar nan shi kansa bai fi karfin a ɗauki a tattara shi a ajiye shi gefe guda a ci gaba da tafiyar da kasar babu shi ba kuma yanayin da muka shiga ya kai nan in su 'yan majalisa ba sani ba to ya kamata sani na faɗa nan ba daɗewa cewa 'yan majalisar nan kowa ya zo iya wuya da su har sun fara zuwa mazaɓinsu ana yi musu rubdugun dila saboda haka nan gaba ina tabbatar miki hajiya 'yan majalisar nan a ɗaya bayan ɗaya zai fara musu wahala su koma ƙauyukansu. dukkanin 'yan majalisar dattawa da na nemi jin ta bakin su akan wannan batu sun noki amma daga dukkan alamu za a kai ga fuskantar fito na fito da kungiyar kwadago idan har majalisar bata bi umarnin su ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina dauda Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na sayan motoci ko ko in ce motocin da aka saya wa 'yan majalisar dattawa wanda su ya haura naira biliyan kuɗu sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Ina mafita wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla za mu fara da kira daga Borno. Eh. Salamu alaikum da wa muke magana daga Borno. ana magana da Ahmadu Gwadabe da kusur local government jihar Borno. To Malam Ahmadu me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai? Wato Allah ya gabata malama wannan abin da 'yan majalisa suka fito da shi a tsahiri ba su kyauta ba. Domin a yanda kasar nan take tafiya yanzu talakawa suna cikin hukuma abin da za su ci ma ya nemi su wuya. Ai ya kamata ko da cikin albayansu ba su ce a cire a taimaka talakan kasar nan. domin talakawan kasan nan su suka zaɓe suka je majalisa. Hmm. To Malam Ahmed daga Barna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum wa ke kira daga Kebbi. Wa alaikum salam. Yawwa da wa muke magana daga Kebbi? Sunana Muhammad Yahuza, siyar makarantar Tela Samba, Kebbi State. To malam me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai. To ni dai abin da nake tattauna akan wannan magana ya yan majalisa su tunani eh, halin da suke yake. Mm. Gaskiya eh, matsalar yana neman taimako yadda sai motocin su sun da ta su a karfi kar aka zo aka zaɓe su wuraren su ya kamata su tausaya. Su tausaya matsalar halin da ake ciki yanzu. To Malam Yahuza daga kebe mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. ne daga kwanta gora. To Malam Umar mine ne ra'ayinka akan wannan batun motocin da aka saya wa 'yan majalisa? Batun sayan motocin na sai a ce ina lillahi wa ina lera raji'un. Yau mm. abin kunya dai ne yasa ba ta kare matsan Najeriya. Don a yi iyaka abin kunya kenan. Ana cikin tattalin arziki ta samu matsala a ce kuma 'yan majalisa su ta kan su kai. su hmm. wato sun manci inda su aka zaɓo su. Su sun manci talaka suna wahala. Allah zai tambaye su To Malam Usman daga Kwantagora mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Muna magana da Aliyu da mutum biyu a jihar Taraba. Tumana Aliyu me za ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau? na Gaskiya wannan abin takaici ne. Hmm. Eh, wannan yana irin kara da kiyashi da aka wa majalisa sunan zaɓen Buhari. Hmm, ban gane ba ka ce kara da... kuma ana neman a ɓata masa gwamnati. Hmm. saboda haka wannan abin da kai ne ya kamata yan majalisar nan su shiga dai ta yin su sa abin da suke aikata. To madalla Malam Aliyu mun gode da wannan ra'ayi naka. Hello da wa muke magana? Salamu alaikum tukun shi daga Madalla. Wa alaikum salamu daga Madalla to Madalla daga eh, wa muke eh. magana daga Madalla. Eh wannan yan wannan ya kisa yan sanatocin yan Boko Haram ne ba. Boko Haram kuma dai Malam? Ah to ba mu karan baya a wannan hali ake yi sa sai motoci na miliyan goma sha shida shida hayya talatin da biyar miliyan talatin da biyar ba. A'a to ai mallam yan boko haram kuma ai daban suke. ai ai uwarsu zai wanzu da wanda ya yi wannan ta'addancin hajiya yanzu akwai wanda zai kwana garin da zai saya na naira hamsin ya ce bai da shi. To mun gode malam daga madalla da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jiha plateau. Wa alaikum da wa muke magana daga Plateau. Shawu Umar Ardo ne daga Plateau State karamar hukumar Kanam garin Kincam. To Malam Sha'ibu mine ne ra'ayinka akan wannan batun da muke tattaunawa akai yau? Gaskiya ne ra'ayi na ɗan majalisa na dattawa na Najeriya ba su yi tunani mai kyau ba. Hmm. Tun da yake su suna ganin irin halin da muke ciki ga maiduguri ana wahala za a yi abin za a gina maiduguri ga shi nan mu a jihar filatu ma inda nake ma yanzu a karamar hukuma na ma akwai yan gudu hijira wayanda suka gudu tun lokacin rikicin da ya faru wasu ana kokarin a gyaro wayannan wurare mu ga majalisar ma ba musamman mai suke tun kamar mu da majalisar To Malam Sha'abu daga Plateau mun gode yanzu kuma za mu je Maiduguri. Daga to yayi. Hello? Hello da wa muke magana daga Maiduguri? Hajja Sha'aibu Muhammad Liya daga Maiduguri da ake kira baban Farida. To a gurguje menene ra'ayinka akan batun sayan motocin da 'yan majalisa suka yi? Ni su da aka saya musu motoci bai dace ba yiwuwa yana kashe mutane a Maiduguri kuma mu mutanen Maiduguri lalle mun tabbata Boko Haram ya riga ya dare. Hmm. abin da ya zana ce boko haram ya riga ya kare mm. gwamnan mu da kan shi ya ce boko haram ya kare har ya ji ya nema wa mutane abincin da za a ci kuma an buɗe hanya guda ɗaya mai kyau ana samun sauƙin tafiya. da mm. aibu muhammed liya direban ebeko daga maiduguri mun samu sauƙin ma'aikata kuma hanya mun gode wa baba buhari. To Malam Sha'ibu mu ma mun gode da ra'ayinka kuma da kiranka muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata dama ku kira akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da kasar faransa inda aka sallami mai horar da kungiyar kwallon kafa ta olympic de marseille kungiyar da ta kasance ɗaya tilo a kasar ta faransa da ta taba lashe wasannin club club inda su kasance zakaru a kasashen su na kwallon kafa nahiyar turai a shekara ta uku wannan kuna faruwa ne a daidai lokacin da waɗansu ke ganin cewa da michel din ya kai club din na olympic de marseille ya baro tun da yanzu haka kungiyar ta olympic de marseille tana matsayi na goma sha biyar da maki arba'in kacal a teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na ligue 1 ko ligue 1 na kasar faransa kuma frank fasi shine ya karbi ragamar horar da 'yan wasannin kwallon na club din olympic de marseille na kasar faransa wannan ko inda zai gudanar da jan aikin tabbatar da club din na olympic de marseille bai tafi rukuni na biyu ba na wasannin kwallon kafa na kasar tare da kawar canje-canje waɗanda za su baiwa club din nasarori a 'yan wasannin da suka rage masa a kakar bana na ƙwallon kafa a ƙasar faransa duka dai a ƙasar faransa inda aka yi wata gana a 'yan kwanakin da suka gabata tsakanin cristiano ronaldo ɗan portugal mai buga ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta real de madrid da nasar alkalafi shugaban ƙungiyar kwallon kafa na paris saint germain wadda yanzu haka ta lashe wasannin ƙwallon kafa na kakar bana na ligue 1 na ƙasar faransa kansa shi dai nasar allah kalefi yana kokarin ganin ya samar ma kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain wani kwararren dan wasa wanda zai kai kungiyar gagaci ganin cewa shekaru uku je daga juna kungiyar ta kasa tsallake shimgen kwata final a wasannin kwallon kafa na kulub club da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai idan muka duba wasannin da za a gudanarwa a yau a filayen wasanni daban-daban na kwallon kafa na nahiyar turai a kofin kasa kasar faransa lorian za ta karbi bakuncin paris saint germain yayin da kasar spain wasannin cika gurbi na la liga za su wakana ne tsakanin espanyol da barcelona wadda za ta goga da celta vigo sai betis za ta goga da las palmas a ingila kuwa wasan cika gurbin zai wakana ne tsakanin newcastle da manchester city yayin da kasar italiya napoli za ta goga da bologna sai a kofin jamus bayern munich za ta goga da bardar da a wasan kusa da na karshe sai kuma a wasan kwallon kwallon hannu ko kuma basketball a nba ta kasar amurka za a goga duka a cikin daren yau tsakanin toronto da indiana sai oklahoma city za ta dafsa da dallas yayin da golden state za ta goga da houston a kofin ture na wasannin basketball za a goga duka a daren yau tsakanin panathinaikos aten da victoria sai real de madrid za ta goga da fenerbahce istanbul haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da yake jawabi wajen wani taron karawa juna ilimi a gazi ta kasar Botswana a ranakun 5 da 6 ga watan Afrilu, jakadan Amurka a kasar ta Botswana ar mila ya bayyana botswana a zamar abar misali da ya kamata sauran kasashe su yi koyi da ita botswana tana iya zama ɗaya daga cikin kasashen farko da suka samu nasarar shawo kan annobar yaduwar cutar kanjamau ko sida wata gamayya ta kwamitin amurka da wani kwamitin yaƙi da cutar sida ne suka shirya taron shirin shugaban amurka na yaƙi da cutar sida a faɗin duniya wanda ake kira pepfa ne ya ɗauki ɗawainiyar gudanar da taron a cikin shekaru goma da suka shige shirin pepfa ya samar da kuɗi dala miliyan 780 ga botswana domin takalar kwayar cutar hiv mai haddasa kanjamau ko sida ambasada mila ya lura cewa mun samu tazara sosai tare da haɗin kan gwamnatin botswana da ƙungiyoyin al'umma da sauran kafofin raya ƙasa ambasada mila ya yaba da ci gaban da botswana ta samu wajen cimma gurin yaƙi da cutar sida ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yaƙi da wannan cutar shirin da ake kira 90 da 90 da kuma 90 wato tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar hiv sun yi gwaji sun gano haka da tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka san suna ɗauke da wannan kwayar cutar suna samun magunguna da kuma tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suke shan magunguna suna samun nasarar murkushe kwayar cutar. Wani nazari da shirin PEPFA ya gudanar a ƙasar Botswana ya nuna cewa daga cikin mutane 3,500 da suke ɗauke da kwayar cutar ta HIV kashi 83 cikin 100 sun san cewa suna ɗauke da wannan cuta, kashi 87 cikin 100 daga cikinsu sun fara karɓar magunguna na dakushe kaifin cutar kuma kashi 96 cikin 100 na waɗanda suke shan magunguna a yanzu suna samun nasarar dakushe kaifin wannan kwayar cuta a jikinsu. wannan nazari karami ne kawai da aka gudanar a tsakanin wasu al'umma 30 na ƙasar. amma yana karfafa gwiwa ambasada mila ya yaba wa gwamnatin botswana a saboda rungumar manufar yin gwaji da karɓar magunguna yanzu lokaci ne na ƙara ƙaimi domin idan muka haɗa hannu za mu iya nasarar ganin bayan wannan cuta in ji shi. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A gaida Abubakar Janaidu, agogonmu na cewa karfe biyar saura minti uku a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga labarai amma a takaice. ke gudanar da zaben fidda dan takarar wato shugaban kasan amurka a jihar new york inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa hillary clinton yar takarar karkashin tutar jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican ke kan gaba idan clinton ta samu gagarumar nasara za ta kasance wato mace ta farko da za ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin babbar jam'iyyar shi kuwa donald trump hamshakin ɗan kasuwa kuma idan ya samu gagarumin nasara wanda shi ma bai taɓa rike mukamin siyasa ba zai samu ƙarfin gwiwa yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar shugaban ƙasa ma'aikata harkokin wajen amurka za ta karama waɗansu matasa goma daga ƙasashen duniya daban-daban gobe laraba sabili da yunkurinsu na kawo canji a zamantakewa a wani shirin karama matasa masu tashi a ƙasashen duniya karan farko babban bikin bayan an kammala shi waɗanda suka sami lambar yabon za su ziyarci amurka domin su halarci wani shirin koyon harkokin shugabanci a cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma cibiyoyin gwamnati da ba su wanda kuma za a ba su damar samun ƙarin guraba da kuma tallafi Ƙungiyar masu ilimin zane-zanen gidaje ta ƙasa Ivory Coast ta buɗe makarantar koyon sana'a irinta ta farko a ƙasar da haka ɗalibai ba su bukata zuwa ƙasashen ƙetare domin koyon sana'a. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Martin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.